zo tawkilun biman tasarrafa bimalihi biman bi zaka tasafa wa muni at-tawkilu wa mana at-tawkila lizmi wa laysa an wakala bil mardi ومن على قبض سبيا قدما فقبضه براءة للغرما وجاز للمدني wajaza lil matalubi an yu wakila wa man usuhununin lahu kila wa haisu matawakilu bil idilaki fa zalika tawilu bittifaki ba mu Thank you. walaisa yamli gaira ma fi hin nazar illa na nassin lil umumi illa bi nassin fil umumi mu'tabar wa zalahu taqdimu man yarahu bi mithlihi aw ba'd ma qatadahu hasasin wakilala

ana karantawa alwakala bi fatahil wawi ana karantawa alwakala bi kasarir wawi watan abinda ake nuhi nan ga ka wakilta mutum ga saye da wani abu ko sayan wani abu ko karɓi wani abu duk dai abinda haka da kanka kana wakilta wani gare shi abinda haka karɓar niyaba banda abinda maluma suka yi ittifaki akan bai karɓar niyaba kamar yanzu al'imanu billahi malumma sun yi ittifaki akan al'imanu billahi la yaqbalu niyaba kamar as-salatu malumma sun yi ittifaki akan sallah ba ta karban niyaba saboda me ita sallah hushu'i aka ji cikinta wani bai ba wani hushu'i don haka ba a niyaba ga sallah to amma duk abin da karban niyaba suka ce to irin azumi fa shine ai karban niyaba wasu malumma sun ta yi akan azumi da karban niyaba wasu malumma sun ta yi akan cewa azumi bai karban niyaba to sai a ainihin irin hajji fa hajji shi na karɓar niyaba gun wasu maluma wasu maluma hajji bai karɓar niyaba imamu malik radiyallahu anhu ya ta akan ba a niyaba ga azumi ba a niyaba ga hajji amma sauran imamai sun ta akan ana niyaba ga azumi ana niyaba ga hajji saboda mai manzon Allah ya tarar da wani mutum shina niyya shina cewa labbaika Allahumma an shauruma Allahumma an shauruma sai manzon Allah ya kira shi "Ya yace mishi man shauruma wa ake kira shauruma qala ahun li aw li yace dan uwana ne ko kuma abokina ne sai manzo Allah ce mishi har hajjata annab suka kawa kanka haji qala la yace ban wa kaina haji ba qala hijja annab suka kawa kanka haji suma an shauruma sannan ka shauruma ta haji da kuma hadisi wanda ya kasance wata mace ta ce mahaihiyata ta yi alwashin hajji da ta yi alwashin hajji sai kasance kuma um, a'a fadilatul hajji farilla ta hajji ta riski abi ta riski mahaihina tsoho ko ya haura kuma ba shi ya zama bisa gare ta ta ce na samu in yi mai hajji manzo Allah ce ke samun ke mai hajji to dai kuma wata mata ta rika da bayasa biyan hakan ka ta cira shi ta ce ali haza hajjun ya ce na amuraki ajarun kina da lada to dai akwai ababa waɗanda maluma sun ta yi akan annan da ya ba gare su da irin hazabu irin karatun alkur'ani wasu maluma suka ce an ka debi hushu'i da tadabburi baka wa wani hushu'i baka mai tadabburi baka wani karatun alkur'ani amma wasu maluma sun ta akan ana wasu karatun alkur'ani wani ya karanta ma wani alkur'ani idan azabu inda ka saba da yi cikin yini baka samu yi ka samu ka cewa da Allah hizib da gare ne ba samu yin su Allah ka min su da abin da ya kama da wannan to shi na nan maluma suka ce ana iya taukili ya juzu taukilun to shi na ce babu wakala ba mai bayani akan wakilci wa ma ya ta'allaku bihi da da kuma ya da shi da rata da shi shine watan jayayya tsakanin wakili da wanda anka wakilta ko kuma hadda wakili saboda mutuwa wanda wakilta shi duk wannan shi amma ya ta'allaku bihi sai a ce hukumu to shi na mana ke cewa ya juzu tawkilun tawkilun wakiltawa ya juzu shi na halatta liman tasarrafa bi malihi ga wanda ya kasance shi na iya tasarrufi da dukiya ta duk wanda ka iya tasarrufi da dukiya ta yi shi saye ko shi sayar ko shi kyauta ko shi sadaka to shi ke sanya wani wakili ga dukkanin da sanya a mai wakilci duk wanda ka iya sarrafi da dukiya ta babu shamaki to shi ke sanya wakili shi ka sanya wakili ga wasu ababa waɗanda kasance nashi ne an gane wannan ko to da ce liman tasarrafa bi malihi a shi ya da mahajuri mahajuri bai sanya wakili bai sa wani hisse mai wani abu bai sa wani shi sai samai wani abu yaro karami bai sa a sai mai bai sa a sai samai saboda mi bai da inganci na shi ta sarrafin dukiya ta yi haka nan wawa wanda ya kasance mahajuri na wanda aka sha maka ce daga amfani da dukiya ta yi shi ma bai sanya wani sai mai wani abu ko sayar sai da inni na wakili ne ko kuma inni na wasiyi ne in yaro ne ko kuma inni na mahajuri na hajiri ne in ya kasance mahaukaci ne ko kuma irin wawa ne kamar mahaukaci duk annan ba su da sarrafi da dukiyarsu don haka ba son yi wakilci ya judu taukilu liman tasarrafa bin malihi liman da zaka tasafa shi ma ga wanda ya kasance ya sifantu da amfani da dukiya ta yi ba ka sanya wanda za ka sanya wakili sai shi ma da ba mahajuri ba ba ka sa yaro wakilci shi so ma wani abu ko shi sai san ma wani abu dan bai sifantu da abin da ka sifantu da shi ba Haka nan ba ka sa mahaukaci haka nan ba ka sa da ya kasance mahajuri na liman bai za ka tasa sai ce to wa attan wa mana uttawkila wasu suna sawo mani a amma da duk kusan nasohi wa mana usu sawa wa mana uttawkila malumma wa mana usu hana attawkila wakiltawa lizimi ya gaba zammadi watan malumma sun haramtar da ka sanya kafiri shine wakilinka na sawoma ko na sai ma ko kuma na kusuma shi ne zai bi ma wani haƙinka da haka bin wani saboda ni an ce watan alwakalatu wukaloli gaba ɗai amanatun amanoni na alwakalatu amanatun dukkanin wakiloli dukkanin wakiltawa da an ka ce ana yi duk ababen da ake wakilta wasu abubuwa a kansu ko ake wakilta wasu mutane a kansu to ita wannan wakala gaba ɗaya ita amanata ashe kenan amana ba a bashe ta sai ga ahlul amanati sai ga masu amana ashe kenan bashi da kyau kai mutu wanda kasance kana cikin umana'u ka ɗauki amana ka ka ba su ga wanda ba amini ba kafiri ba amini ba ne don haka tun da kafiri ba amini ba ne babu komai shi shina iya abinda a haram shi aikata shi bai gani ne haram ashe in ka shi soma ya samu hita shi ciniki na haram shi kawo maka in ka ce sai ma ya samu hita sai suwa akan haram shi kawo maka. shina ya karya ga ciniki shina ya gishi ga ciniki don haka ba a wakilta shi ga ciniki ba a wakilta shi ga saye ba a wakilta shi ga saisuwa ba a wakilta shi ga husuma ba a wakilta shi ga jayayya don haka ce wa mana wakila malumma sun hana wakiltawa lizimi ga bazimmadi walaisa an wakala bil mardi ba in wakila na ba walaisa in an wakala an wa ma da hala alaihi fi tawili madarin walaysa an wakala bil mardi watan ai abinda annan walaysa an wakala kenan tawkiluhu shi ba zai made in an kace an wakala an wa ma da hala alaihi kenan tawkilu sai an ka shahe lamiri shine hu sai an kawo zahiri ne walaysa tawkiluhu bil mardi walaysa tawkiluhu al muslima sai kasance tawkilu shine madari wanda an ka jingina ga ga fa'ili ne kuma an ka ambaci maquli ne wa mulafan lil da zikira fa'iluhu kasirun wa laysa tawkiluhu hu shi shine maddari wanda an ka jingina ga fa'ili shine zimiyi an ka ambaci wata maquli shine al-muslima wa taukilu hu al-muslima bil mardi wakiltawa ta ga wanda ya kasance musulmi ne kuma ba a da wannan ba shi musulmi hana na gare shi a ce kahiri ya wakilta shi ga shi so mai wani abu ko shi sir mai da wani abu eh, hana ne ga musulmi ko kun ba shi kamata ga musulmi shi walakantar da kai ne walan yajuz lil muslimin yuwajiru bi bai nafsi mar'i wa huwa kafiru wala li an ya'mala huma janan walau to wala fasihim bana kamar zuwa karshe dai ba shi halatta ga dukkanin wanda an musulmi ya jangatar da kai ne ga kafiri ko kuma shi mai aiki banza Ba shi mai aiki banza shi mai da jinga don haka ce walaisa an wa bil mardiyi haka nan kuma wa shi miyi ga musulmi shi kasance musulmi shine mai sawo mai ko mai sayar mai ko shine mai bi mai wani haƙƙi ne na wata ƙara tashi walaisa bil mardiyi bai kasance dai ba watan gun maluma ilwanullahi alaihim wa ma ala sabiyan wa ma ala ƙabdin sabiyan sabiyan maƙuli ne na ƙabdin. wa ma ala wa ma man ƙaddama sabiyan maƙuli ne na ƙaddama wa man ƙaddama sabiyan wanda gabatar da yaro ƙarami ala qabdin akan karɓar wani abu kuskure na bayanan ne wa ma ala ƙabdin sabiyan ƙaddama wa man ƙaddama sabiyan wanda gabatar da yaro ala qabdin akan shi karɓo mai wani abu ka gana mun ce ba a wakilta shi liman bai za ka tasafa ai bai sifatu da haka ba shi ko to sai kasance ka gabata shi akan shi karbo ma wasu kuɗi ga wasu da haka biya bashi to fa qabdu ko karɓo wannan tashi bara'atul lil burama barana ga wanda ake bi bashi dan kai kan yadda shi ta mafahin wakilin ka shi karbo ma da dai ya kai wani ka taika hada mu wani lokacin ban bashi ya shi kawo ko shi ba su a kawo min da wannan yahi amma dai in ka wakilta tashi akan shi karbo kuma har ya karɓo karbo yana biwa ga hanya a kwace wannan jikka din ko a kwace wannan kuɗin aka kauce da su baka ce ma wanda ka bi bashi bisa ka bashi sai ce aka ka aiko shi ka ce a bashi wa ma ala qabdin sabiyan qaddama fa qabduhu bara'atul lil gurama to mu ji mu to nan ga wata matsala nan wadda kasance dukkanin maluma kusa sun yi tafaki ga halaccinta watan shi wakili ka samu ka sanya wakili wanda da bi ma haƙƙinka da haka biya wani shi ma wanda haka biya haƙƙi matsalubi kenan shi ma samu ya sanya wakili mai yi mai kariya akan haƙƙin nan da haka nema gare shi maluma su ce duk wannan ya halatta kai wakili kai da ka biya wani haƙƙi ka samu ka sanya wakili mai bi ma haƙƙin nan da haka biyan matsalubi na kai na ɗalibin ɗalibin ya samu ya sanya wakili mai bi mai haƙƙi shi ma matsalobi wanda aka biya haƙi ya samu hisa wakili mai kariya ta akan wannan haƙin da aka biya kaga shi kariya zai nema kai kuma mai neman ma haƙi za ka nema ko to nan ga malum masu ce duk ya halatta wajaza lil matsalobi sai bai kawo ɗalibin ba saboda shi nashi bayanan nena sai ce wajaza ya halatta saboda nan adda hilafa amma shi wajen ɗalibin maluma sun ittifaki da su hununun da wani su hununu sun dace akan ɗalibin mai neman haƙi ya samu hisan wakili mai bi mai haƙi ne sun dace akan wannan to shi matsalubi ha su hununun ya ce a'a ni kan ban yadda da cewa wanda aka biya haƙi shi sanya wani shi bi mai shi mai kariya ba shi bai yadda ba akan wannan kuma alƙali ne ya kasance in ya kasance kai ake bashi ko kai ake neman haƙi akan ka shi gun su hununu bai yadda ka sanya wakili mai ka. sai hudayen biyu ko sai ɗaya daga cikin waɗanda ababa da attahi sai in ya kasance baka da lahiya in baka da lahiya wannan shi na da da wakilcinka ko kuma ya kasance kana da uzuri babban da ka hana ma hita kotu ko kuma ya kasance mace ce wadda kasance irin ta bata hita kuma ita ce ake neman haƙi gare ta to shi na da ta sa wakili mai kariyarta ko kuma shi kasance mutum ne wanda ya kasance mai girma ne ma'aikaci ne kamar yanzu allah misali a ce wanda ya kasance shi a cikin ma'aikatan alhazai shi a cikin ma'aikata na ma'aikata alhazai ka yanzu lokacin ta ya haji ne in an ka ce zo ya saurari ƙara za a hukunta mishi za a wahal da shi akan ainihin matsayin da an ka bashi to iri ya samu ya mai wakilta shi sanya wakili wanda ya kasance zai kariya ta yi amma in bannan nan su hunu shi ya hana don haka ce cewa jadalil matsalobi shi na halatta ga dukkanin wanda ake kara an yi wakila shi samu wakili mai tsaya mishi wa man usuhununin hana wasu hununu lahu ga shi matsalubi sanya mai tsaya mishi mai kariya ta yi kan nukila an ƙarto shi su suhunun da radiyallahu anhu nan kenan kamar lawai kenan ko in har ya halatta ga shari'a kyautai wa haisu mattaukilu bil ilaki fa zalika tabyidu bi ittifaqin wa haisu mattaukilu lokacin da wakilta ya kasance bil ilaki to shi tawkili kashi biyu ne akwai taukili wanda ake kira watan mufawadatun taukili ne wanda ake ce mufawada ka zuba al'amari ga mutum gaba ɗaya kamar a ce sakatare ka ga duk wanda a sakataren ka wannan wakilin kana ga komai shina shiga shi wakilci to kuma akwai wanda ya kasance wikala ce amma mu kayyada akwai wikala fawwada akwai akwai wikala mu kayyada wikala fawwala ita aka ce ma wikala wanda kasance umumiya ta game komai da komi komi naka shi zama wakili gare shi amma banda wasu ababa da masu ka toge shi wakili mafawali komi shi na zama wakilin ka gare shi wa haisu mattaukilu lokacin da wakilci ya kasance bil idlaqi sake wa kaltuka ala jami'i umuri na wakilta ka ga dukkanin na ko kuma an ta wakili fi shi'uni kai ne wakili ga dukkanin sha'anuka na to wannan fa zalika tabyidu wannan ana ɗauka ta wakala ce ta tabwili zuma al'amari zuba al'amari gare shi gaba ɗai bittifaƙin ko bisa ga dacewa maluma nan maluma sun ta akan lalle haƙiƙa wannan wakilci ya gami komi da komi ba a toge mai komai daga cikin wakilci sai in ya kasance mu hasa sata wannan sai ta hukuma wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu wa mana utaukila wa ma ala qabdin sabiyan mm, gyara na ba qabdi sabiyan ba wa ma ala qabdin wa man qaddama sabiyan ala qabdin mm. wa mana utaukila shi ma yahi nus wani diba duwa mana o suka sa haka mai mai yara yasa haka mai bahaja yasa ko kowane su abin da ya sa wa mana utaukila to ba musulmi shi ɗauki lauya kafiri ba ko musulmi shi ɗauki lauya musulmi ba shi halatta ga wata huska ga wata huska ba shi halatta saboda lauya shina ƙarƙashin wani hukunci wanda ya kasance ba hukunci ne wanda Allah ya saukar ba hukunci ne wanda ya kasance ya karanta na wasu dokoki na wasu kafirai waɗanda ya kasance sun tsara dokokinsu sabanin doka Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi na cewa wa mallami lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wa mallami lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimuna wa mallami lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna to bisa ga wannan ai aka diba duk wata doka wadda ba ta Allah ba zalunci ce dokar da ba ta Allah ba kafirci ce dokar da ba ta Allah ba fasikanci ce to duk wanda ke wakiltar wata doka ko mai kare wata doka ko mai karatun wata doka da kasance ba doka Allah ba ce ko mai hihita ta akan doka ta Allah to wannan ya ta kowane na ko hihita da doka ta wani akan doka Allah ya ta afa hukumar jahiliyyati yabgun afa hukumar jahiliyyati tabgun wa ma hasan hukuman liqami yuqinun wa ma hasan minallahi hukuman wa ma hasan minallahi hukuman liqawmin yuqinun don hakan ga babu doka in ba ta Allah ba la hukuma illa lillahi babu mai hukunci in ba Allah ba Allah shi ke hukuntawa shi ke halattawa shi ke haramtawa sannan shi ke shata hukunci ga dukkanin bayan shi kowa bawan Allah ne Allah shi shata hukunci hukunci ga bayan shi don haka in wani ya zo ya fidda wata doka ya shata ma bayi kamar ya ɗauki bayan nan bayan shi ne ba bayan Allah ba ne su kuma in sun ka bi shi akan hakan nan kamar sun wani Allah ta waye ne ga tashi doka an gane don hakan ga duk wanda ke hukunci ba da abin da Allah ya saka suwa ba in dai musulmi ne to ya yi zalunci in bai halatta ba in musulmi ne ya yi fasikanci in bai halatta ba in kuma ya halatta shigo cikin alkafiruna ya shigo cikin mamallan ya hukumi ma azalallahi ya ma azalallahu fa kafiruna in ya kasance ya halatta in bai halatta ba wa asima iniki takadar wa asima ini kadar hurmata yayi laihi in ya kudutar da haramcin hakanan amma ya kafe ta in ya halatta don hakan ga masu biyar dokoki na kafin rai in sun ɗauka bisa ga lalura na na ba su da iko ba su da iko sun ɗauki wannan haramtacce sana'a sun rataya mu kawunan su don haram ne fa zama halal duk abin da Allah ya haramta bai zama halal saboda mai manzo Allah shi cewa wal halalu ma jara ala lisani ila yawmil qiyamati wal haramu ma jara ala lisani ila yawmil qiyamati sannan kuma maluma suna cewa qadin aqdal ijma'u ala anna ahiral ummati mukallafun bima kullafa bihi awwaluha ijma'in maluma ya kullu ala anna ahiral ummati al'umma ta karshe mu kenan mukallafun bima kullafa bihi awwaluha duk abin da an hakallafa ma al'umma ta farko shi an hakallafa muna shi hukunci na Allah ya istimrari shi ka bai canji don haka doka ta Allah tana nan tana nan ta tana nan ta he da zamanin da an ka fara ta da lokacin sabka hukunce hukunce har yanzu hukuncin nan shi na bai canji zai yi ba Allah ba zai canza hukunci ne ba an gane wannan don hakan ga duk wani hukunci wanda ba na Allah ba kafirci ne ga musulmi in ya halatta in kuma bai haramta ba in bai halatta ba ya ɗauki abin nan haram na shi ka aikata ba to shi a nan matsayin mai aikata haram tamkan mai karya tamkan mai zina tamkan mai caca tamkan mai sata tamkan mai liwaɗi tamkan mai zina in bai halatta ba bai kafirta sai ya halatta shi ke kafirta duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta kafiri na ko wani na duk wanda ya halatta abin da manzon Allah ya haramta kafiri na ko wani na an gane wannan to bisa ga wannan lauyanci baya cikin da'ira ta addinin musulunci baya cikin baya cikin islami amma an san wakilci na amma wanda ya kasance abinda ke kumshe da shi an san bai halatta ba ga shari'a don doka ce ta kafin rai su suka tsara dokokinsu shi ko lauya ta ya karanci wannan doka din ya karanci wannan doka din ya taho kuma shina kariya wannan doka ko kuma shina bai wannan doka in ya kasance shina ta ne bai kariyarta ta haram ne kariyarta kafirci ne an gane wannan ko eh, don hakan ga ba shi halatta musulmi shi ɗauki lauya shi bi mai shari'a sai in ta kama ba wa za a yi haƙi na shi to sai haka nan kamar a ɗauki shari'a a kai majistare yan haka majistare court kaga can ko kuma court of appeal to irin waɗannan kaga ba a saurare mutum sai dai ya sa loya kaga wannan duwar da aka haƙin ka shi to maka wajibin ka ne ka bi hanyar da haƙin ka zai to maka wannan kenan na'am

wa mu imra'atin mudalil lisitirin wa rijlin bullat ya murrani bi najisin ya busa ya dahu rani bi ba'adahu A, hmm. eh, eh. eh. hitsari eh na'am zai dan eh amana ya sai kauce to ya shigo cikin su gudu ha alal musalli wasu gudu ha alal musalli <laughs> ba a ce shi kauce ba ko eh akwai makota sai shi kauce kaga sai kauce shikenan sallah ta yi idan mm. mm. su haka kamar sana'a mm. ta dabbobi sai zai ta yana yaro ya zai yana da kwarewa kwarewa ya ta amma kuma gaskiya bai balaga ba gida ya kai shekara goma sha hudu sha biyar haka sai zan mutane shi gaskiya sun amince mai kwarewa yana mm. mm. mm. ko sai kuma yana iya gaskiya ya mutane dai ba ga eh, na'am a can a can sani ya juzo bai umu shi na halatta shi na kima kaga ya juzo an kace <laughs> ba ya ba ya juzo an kace Eh. Eh. Eh. ba shi mai suwa mai suwa ga mustahabbi ta wa kullu i'adatin fil waqti huwa mustahabban duk mai suwa da aka ce a cikin lokaci mustahabbi ne alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ah, akwai wani abokin karatunmu a ah, alhaji mace da shugaba wanda kasance ma'arufi ne na yake karatu wannan makaranta tu gabanin mu tun malam na da rai na yi kusan ma ya riga mu wannan makaranta ɗin kuma har bayan rasuwan malam bai bar karatu ba shina karatu har lokacin da ciwon ajali ya kama shi ko rashin lahiya da raunin jiki ya kama shi kasa hitowa sannan ya bar hitowa makaranta to kuma allah ya mai rasuwa jiya allah ya karɓi rayuwa ta jiya muna roƙon Allah ya gafarta masa sannan kuma muna roƙon don Allah a karanta masa Allah ka ƙafa goma sha ɗai ko wacce da basmala wa ba da lata zuwa gare shi bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu samad